أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ولمن سار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت السميع العليم اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما barkan mu da dawowa daga ɗan takaitacciyar hutu na sallah da muka yi har yanzu dai muna nan akan gaba na ganin wata ko muna nan akan gaba na ganin wata muka ce maganganu da malam ya kawo maganganu ne guda magana na farko da malam ya kawo shine mutum biyu su ga wata a ɗauki azumi mutum biyu su ga wata a sauke azumi haka ne sai kuma mutum ɗaya ya ga wata a sauke azumi mutum ɗaya ya ga wata a ɗauki azumi mutum biyu su ga wata a sauke azumi haka ne sai magana na ƙarshe kuma mutum ɗaya ya ga wata a ɗauki azumi mutum ɗaya ya ga wata a nan ma a sauke azumi wanda dukkaninsu kowane mun faɗi hujjojinsu a masu mutum biyu su ga wata a ɗauki azumi mutum biyu su ga wata a sauƙi azumi mun karanta hadisai masu mutum ɗaya ya ga wata a ɗauki azumi mun faɗi dalilinsu ko akwai hadisai da muka karanta guda biyu mutum biyu in sun ga wata a sauƙi azumi kuma muka faɗi hikiman da ya sa suka yi haka duk da ba wani asari da ya tabbatar da haka kar wani azumi ya buga shi ya ji yunwa daga cewa shi fa gaskiya san mutanen mu muna da matsala ko da zai ce ni wallahi in talatin ne wallahi fa zan na talatin nan ba mutanen mu suna faɗa haka to zai azo zo ya sai zo sai ce muku Me cewa wallahi ba rajin da talatin nan ba sai zo ya ce muku to ni ko wallahi jiyo na ba wata ko wani yadda a ba za mu yadda ba saboda kai asali ka ce mana kai baka da niyan ma cika ta azumi sai kuma wa'anda suka kafa hujja da su ɗaya ya gani ko mutum ɗaya a ɗauka mutum ɗaya ya gani a ijiye su kuma daga cikin hujjojinsu akwai a kisan wannan mutum da ya zo ya samu masjidu ƙilatai ko ya yi talla da manzan Allah sallallahu alaihi wasallama a garin Madina can da a hanyar shi na zuwa Baitul Maqdis sai ya ga suna sallah suna fuskantar Baitul Maqdis sai ce musu yanzu na ga zanabi nabi manza Allah sallallahu alaihi wa sallama sallah a Madina aya ya sauko cewa fa walli wajhaka shatr al-masjid al-haram yanzu ka aba za a juya a kalla mutum ɗaya ne ya faɗa dukkan su sai suka juyo kawai suka kalli ka aba magana ya gare to kaga wannan ya tabbata hujja ne na na yin sallah na karɓan azumi a ɗauka da kuma ijiye azumi da labarin mutum ɗaya to sai akwai tambaya guda ɗaya da dan wa malam Isa yayi da dazu ya ce to idan kuma da aka gani sai shugaba bai ce ku yi ba fa to misali a ce kai ka ga wata sai shugaba aka ce marya an ga wata sai shi bai yadda ba kai da ka ga watan nan azumin ya wajaba ba dole kai su kuma sauran mutane da ba su gani ba shikenan kawai mafhum na'am mun fahimta mai sai malam yake cewa wa iru'i fi baladin hal yulzamu baqiyatil buldani khulfun lahum ba'da ittifaqihim 'ala al-luzumi wa faqa ahlahu 'ala al-umum malam yake cewa wa iru'iya idan aka kalli wata fi baladin a wani gari hal yulzamu baqiyatul buldani shin yana zama wajibi akan sauran garuruwa misali yanzu anan a cikin metropolis na maiduguri mu ga wata shin wajibi ne mutanen da suke yobe su ma su yi azumi saboda ganin watan mu ko kuma mutanen yobe su ga wata shin wajibi ne mu mutanen maiduguri mu yi azumi tambaya malam yi sai ya ce kulful lahu malamai sun kara da juna ilimi akwai bayan tsakanin malamai zan sake dokan baiti wa in ru'i fi baladi idan aka kalli wata a wani gari hal yulzamu baqiyatul buldani shin wajibi ne akan sauran garuruwa kuma sai sun dauki azumi saboda ganin watan wannan garin kulful lahu malam yace anan sun karawa malamai sun kara ma juna ilimi ba'da tisafihim ala al-luzum bayan bakin su ya hadu akan wajibcin yin azumi wa faqa ahlahu ma'abuta wannan ra'ayi sai suka zama sun samu galaba alal umumi a bisa gagamewa wayannan baitoci guda biyu sun dauke wasu matsaloli guda biyu masu girma daga cikin matsaloli na azumi abu na farko haɗuwan kan malamai cewa duk lokacin da aka ga wata a wani gari to duk mutanen garin wajibi ne su yi azumi matsala na farko mun gane ko matsala na farko shine malamin ishara da ba'da ba'da tisaqihim ala al-luzum bayan malamai sun haɗu akan cewa wajibi ne mutanen wannan garin dole su yi to sai kuma matsala da biyu malamai abin yana fitowa fili ko ina kadan muna tare yanzu idan aka zo aka ce an ga wata a burno to duk dan burno dole ya yi matsala na farko kenan mun fahimci wannan an ga wata a wannan gari dole duk dan wannan gari ya yi to abu na biyu idan an ga wata a wannan garin wanda yake yobe ko bauchi ko jos ko kaduna ko abuja shi dole ya yi azumi to shi ne anan aka samu saɓani tsakanin malamai malamai kamar su alƙasim ibn muhammad da salim ibn abdullah da ishaq ibn rahawai ko ibn rahuya su sun tafi akan cewa kowane gari suna da nasu ganin wata in mun gani a borno yan borno duka yan yobe in sun gani yobe duka mun gane wannan magana na farko da malamai suka yi kenan hmm? kuma sun kafa hujja ne da riwaya da yake cikin musnad na imamu ahmad da sahih muslim da tirmidhi cewa quraib radiyallahu ta'ala anhu ya tura ummul fadl ummul fadl ta tura shi zuwa muawiya garin sham da ummul fadl ta aike shi gun muawiya garin sham da ya je gama biya mata bukatanta sai aka ga wata a garin sham sai aka ɗauki azumi da ya zo madina ba a azumi mun gane a sham an dau azumi amma da ya hau abin hawan sai ya zo madina ba a dau azumi ba da ya zo shi ya ce musu ah, ya ku ya haka ba yace mu fatin juma'a da daddare muka ga wata muka yi azumi mu'awiya Ibnu abi sufyan radiyallahu anhu ma shi ma yayi azumi mutane ma suka yi a garin sham ku kuma ya haka ba za ku ganin da mu'awiya da mutanen sham suka yi da ishe ku ba sai yake ce mara haka za a mara na rasulullahi sallallahu alaihi wasallam dan baya a baya a cikin hadisin a ta baya baya akwai inda yake ce mar ra'ayi kulli baladin ru'yatu yace li kulli baladin ru'yatu lakin na ra'aynahu lailatal sabt yace kowanne gari suna da nasu ganin wata mu ba mu ga wata ba sai daren asabar ku kun gani daren juma'a an samu bambancin kwana nawa kwana daya kuma sai ce haka za a marana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam haka annabi sallallahu alaihi wasallam ma ya umarce malamai fiqh da dama sun tafi da fadin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sumu li ru'yati a suka ce wannan umarni ne am idan aka ga wata a mai duguri to dole duk Najeriya su yazo mun gane idan har an ga wata a mai duguri to dole dukkanin Najeriya su yazo to amma kamar su imamu shafi'i alal mashhur shi ya tafi akan cewa ai kowane gari suna da makullan ayyuka kun ga yanzu mu muna rana ba bayan azhar akwai inda ka je yanzu tsakan dare ne to kaga ba za a samu musu a ce tun da mu mun ga wata yau za mu yi azumi su ma dole sai sun yi azumi ba ko ba haka ba ne mun gane ku to shi ya kowanne kullum fi falakin yasbahun inda rana ya faɗi jiya yau ba a gurin zai faɗi ba a guri daban zai faɗi inda zai fito gobe daban da inda ya fito yau saboda haka kowane gari suna da nasu matsala'in saboda haka ba za a limita musu ba magana na mun sai kuma babi na uku babu tabiyiti an-niyya babu niyya babu da zai magana akan mutum ya kwana da niyyan yin azumi a zuciyarsa wa hukmul fawati li hurratin aw udrin da kuma hukuncin idan azumi ya kubuce wa mutum saboda wani dalili ko saboda wani uzuri wani abu ya hana ka azumi azumi ya kubuce maka baitoci ne guda biyar na ga a cikin wannan baji haka ne wanda an ba da shawarar mu tsaya a kan shi insha Allah za mu yi baitoci biyar din nan sai mu tashi a yau ko hmm, insha Allah in yaso ma zo mu dora daga nan malam yake cewa wa wajibun tabituhu bil layli niyyatu sawmi al-fard duna al-nafli wa haitu ba na saumu ba da an ma ba to an sake samun canjin shawara ne akan cewa mu hada da fabulun sahur sai mu tashi a kai ko? hukuncin a tashi na'am وحيث بان الصوم بعد أن مضى بعض النهار صامه ثم قضى ومن يكن شرط القبول فقضى أو صحة ثم به قد وجدا ومن يكن شرط قبول فقدا أو صحة ثم به قد وجدا ككافر أبناءه قد أسلم ومثله الصغير حيث احتلم كذاك ذو الإغماء قل إن يفق قل إن يفق أوجب, أوجب صيام ما بقي كذاك ذو الإغماء قل إن يفق أوجب عليهم صيام ما بقي وواجب malam ya ce wajibi ne tabbituhu a ƙudurniya a kwana da shi billaili tun da daddare niyyatu saumin fardi amma fa na azumin farilla idan yau aka ce an ga wata gobe za a yi azumi to tun yau da ka sa a ranka ko ki sa a ranki cewa na yi niyan zan yi azumi ba zan karya zan yi gobe zan fara azumi na ramadan amma wannan kwana da niyya wajibi ne a azumin farilla kadai banda azumin nafila shi yasa malam yace dunan nafli banda nafila mafhum a yaushe ake niyya dole azumin farilla wa haythu bana as-sawm a lokacin da kuma azumi ya bayyana ba'da amma ba ba'dun nahari bayan wani bangare na rana ya riga ya wuce misali ba mu san an ga wata ba sai kaman karfe goma sha ɗaya na rana da safe kaman sha ɗayan safe sai muka gane cewa lalle ai an ga wata ce hmm? sama hoto wajibi ne mu kame bakinmu mu ci gaba da abu. sun makaba sai kuma mu biya bashin wannan azumin na bafin azumin amma kuma Allah zai ba mu lada na niyya ne kyau wannan kamewan ya nuna cewa we wanted fast we wanted fasting ba mu samu ba ne mafhum wa man yakun shartul qubuli duk wanda fuqida aka rasa shartul qubuli sharadi daga cikin sharuɗan karban azumi akwai sharuɗan da sai da su Allah yake karban azumin bawa to idan mutum ya rasa wannan sharadin aw sihhatin ko kuma ya rasa lafiya thumma bihi a tsakanin ranan kaman yau kawayi gari baka azumi baka da lafiya to amma kamun azhar sai ka samu karfi da karfashi da zaka iya yin azumi muna tare to a wannan yanayin shi ma dole in kame dole ka kame ka ci gaba da azumi misali malam ya ce wa'anda ba su rasa sharaɗi ɗin ka kafiri kaman kafiri yau da safe yau nan kafiri ne in kafiri ya yi azumi Allah zai karɓa Allah ba zai karɓa ba saboda ya rasa shahadatai ko to amma da yake ga malaman coci kamun azahar sai aka mar wa'azi sai Allah ya bude zuciyar shi ya karbi addinin musulunci da ya karbi addinin musulunci to a wannan lokacin asna'ahu qad aslama ana cikin azumi da rana sai ya musulunta to shi ma zai kame ya karasa asalin real of iman ba aw wa mithlu as ko kuma yaro karami ne haythu talama da safe bai balaga ba kawai kamun azahar sai ya yi barci kawai sai ya yi mafarki ya balaga yanzu sai ya ci gaba da azumi ko kuma yarinya ne ta wayi gari ba ta balaga ba kawai bayan azahar kawai sai ga al'adanta ya zo to kawai sai ta kame sai ta ci gaba da azumi kawai amma kuma wannan azumin ya zama bashi za ta zo ta biya daga baya za ka bulgir ma'i to haka wanda kuma yi bul igma'i idan ya suma kul in yafiq bayan ya suma sai ya farka aw yub alayhi musiya ma da to duk waɗannan mutanen wajibi ne dole su azumci kwanakin da ya rage su maganan wajibcin azumi da malam ya ce wa wajibin tabitu bil layl akwai hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wanda Ahmad da ashabu sunan guda hudun nan duka har da su Imam Darqutni suka rawaito hadisin matar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam uwar mu'minai Hafsa binti Umar radiyallahu anhuma take cewa Annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce man lam yajma'i siyama qabla al-fajr fala siyama lahu azu dangane da azumin ramadana duk wanda bai kudiri niyya kamun asuba ba to kowa yi azumi gashi da azumi imam malik da lais ibn sa'ad da abi zaid da su abdullahi ibn umar da su jabir ibn zaid su suka ce dole ne in baka yi ba baka da azumi sun dauki hakikanin maganar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sun tafi akai amma an samu ruwaya daga ah, daga abdullahi bin mas'ud cewa tabyitun niyya wajibi ne kadai a azumin ramuko da azumin bakanci mun gane ko da kuma azumin muka na kafara mun gane ko amma shi maganan azumin nafila da aka ce ba wajibi bane yin niyya zamu kafa hujja da hadisin na na Aisha radiyallahu ta'ala anha take cewa wata rana manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ya shigo gidana sai ya min da ya shigo gida ya tambayi duk matan shi shin akwai dan abu na ci ne dukkan suka ce ba mu da komai na ci sai annabi ya ce inni asbah inni idan sa'im ya ce to shikenan zan wuce da azumi kawai tunda bai sa komai ya bakin shi ba idan azumi ne normal azumi na nafila zaki iya kawai ko ka iya ka farka da safe ka je ka kasan gaurayen nan sun fi samun matsala Allah ya ceci boro ka nemi abinci ka ka zo gida ɗannan ka sun cinye kuma ba ka da kotule a san a lokacin asalin inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ne kafu ba shi da kotule ba abinci kuma ba inda zai je ya samu aka yi rashin sa'a kuma a lokacin ana ruwan sama shi ne abin da galibi suke cewa ruwan kashe gargi ko <laughs> ruwan kashe gargi, ba kudi ba tuwo ba mai baka <laughs> kuma ga ruwan sama to a lokacin asalin da gaya yake rai da ido yake rai da fata to kawai sai ka wuce da azumi an gane ko amma in a ramadan ne ana son mutum ya kwana da niyyar sa hmm. to idan kuma mutum ya zamo yaro ne karami bai balaga ba sai da Rahana ya balaga ko kuma mace ce ta balaga a kanin rana ko kuma kafiri ne ya musulunta a tsakanin wannan yini ko mutum ne ya suma tun kamun asuba ba shi ya farfado ba sai wajen bayan la'asar yana faruwa fa mun gani akwai wanda shi bai ma suma ba idon shi biyu amma zai shiga wani hali na gaibu ba saboda wani abu da ya faru da shi eh, eh. wala ali akwai wani yaro da jiya da daddare baban shi mun wani dan Allah zo dan Allah zo ina banci na tashi na sa jallabiya na naje na sa shi wai budurwan shi ne ba lafiya ya fadi shi ba <laughs> wai wai an kira ni Umar addu'a na ce ai kira kalla a da iska ne za da shi kawai za a iya farka so ba da ba ya ce mu akwai wani ya ce shi ba eh eh to aba malam na'am su ma kafin asuba tukuna ka tashi kamar sha biyu ai zaka ga kun kacin tabari a yanzu. Eh malam ana irin wannan suman a farfado. Eh, ina gani na taba su ma na kusan one week ma kuma na tashi hmm. don har an cire a lokacin nan har an cire rai ma zan fito that was 2011 har an cire rai don har ana shirin ma za a ji a tona rami ne ma a bisne ne Allah ya yi alhamdulillah ya rabon ganin ba da sai ya gani eh, sai ga mu nan kusan shekara goma bayan nan Eh, eh, Allah ya yi fuskoncin mu da ga juna. Hmm. To idan mutum yana irin wannan hali, shine tun daga wajen waman ya kun sharba ƙubulin uh, fuƙida, ausai hakin tun mabihi ƙad wujida ka kafirin afina abu aslama wa mislu gusariru haifu salama ka za ka bul igma'i ƙul'in in fi ƙi, a wujib alaihimu ma da to duka wa'annan tunda mun riga mun fassara akwai hadisi da Abu Dawud ya rawaito daga Abdurrahman ibn Maslama shi kuma Abdurrahman ibn Maslama yayi riwaya daga wajen babbansa kanin babansa ko yayan babansa amminsa kenan duk da wasu suna cewa ba Abdurrahman ibn Maslama ba sunan shi Abdurrahman ibn Minhal ibn Salama al-Khuzai ah, a cikin taqrimut tahzib an ce maqbuli ne shi ana karban hadisin shi saboda haka ko ma mai sunan shi ibnu maslama ne ko ibnu ibnu minhal ne tunda an ce ingantaccen mutum ne kawai mu mun karba hadisi ko yake cewa an anna aslam cewa shi aslam قبيلا أسلم أتت النبي صلى الله عليه وسلم وأتت إلى النبي صلى الله عليه وسلم sun zo wurin manzan Allah kira da amincin Allah su tabbata a gare shi faƙala sai suka ce annabi sai ya ce musu sun sun yau sun hada wato sun zo sun musulunta annabi ya ce yau kun yi azumi ƙalula suka ce a'a sai annabi ya ce mu fa'aqimu baqiyata kun, to ku tsaya ku rike baki baki kuma har zuwa faduwar rana wa qubuhu sai kuma ku biya bashi to shi yasa za ku dinna ta ce muku idan mutum da wannan dalili ya bar azumi da wannan dalili bai dau azumi daga farkon yini ba daga farkon rana ba sai a cikin rana ya samu wannan sharadi hmm? to a wannan lokaci dole ya kame sai ya biya bashin azumin bayan nan in za ku tuna a farkon karatu na kawo min wasu sharuɗa guda hudu na ce sai sun tabbata ake abu. wa zai yi tuna mu awalan al-islam al-aql na'am al-ihtilam ko al-bulugh ya samu Allah ya saka maka da alkhairi ismuk Umar Muhammad Ukasha to baina ma a tsakanin to Allah ya saka yi kama da Ukasha Allah ya saka Allah ya saka dan shi Ukasha ibn Nahfan da ya daga hannu ya ce ya rasulullah ka roƙa Allah ya zama dan aljanna ya ce kai dan aljanna ne kaga shi tikitin tikitin shi ya shiga ko to Allah ya saka kai ma naka tikitin ya shiga haka to wa zai faɗa mana abu sharadi na hudu a tsakanin mata to shi kenan yawan ladidi bismillah al-qudra ya zamo yana da damin yana da ikon yin azumi sunan ladidi sunanki to Mariam abubakar muhammad ita ce ƙwararrun kuma kazo da ke faɗa to muka ce ke an samu wa'annan sharuɗa guda hudu na farko mutum ya zama musulmi ne don idan mutum ba musulmi ne duk aikin da ya yi muka ce aikin baban giwa yake ba lada hmm, Allah ba ruwan Allah da wannan ibada kuma in an ce kuma dole ya zama fa koda musulmi ne malaman ya zama akwai Ka yi azumin yadda annabi ya koyar ƙasa akwai azumin da ake mana wayo muna yara sai a ce azumin shamuda ko hmm, to wannan ba azumi ba bane karka yi shamuda kuma kana tsammanin Allah zai biya ka shi ka'idan azumin samu da kai Allah ba haushe ba haushe fa abin da ya gafarta mana eh, mu Hausawa ne amma sai a hankali al'amarin namu wato mutum ne kawai zai farka da safe ba zai ci ba ka'idan azumin kawai in ya sa kofi duk abin da ya ebo in ya kafa kai sai ya shanye iya sauki saboda haka shi azumin sha moda yake in har ya samu ya ɗebo zai shanye duka sarrafin kawai kenan hmm. Hmm. ko kuma kun san akwai wanda last year a cikin corona ana hutun corona na ana lockdown samun waya malam ni ne ba na iya azumi so yanda nake ina raba shi in tutu zan yi daga safe zuwa azahar gobe sai in yi daga azahar zuwa magariba na ce kina shan wahalan banza ita <laughs> imana eh, eh, kina shan wahalan banza hmm? kaga ai wannan ba muta ba haka ake azumi a musulunci kaga an wannan ita ma ta yi aikin banza to ya zama akwai musulunci kuma ya zama kai azumi yanda aka ce ai da Allah ya zama kai azumi yanda aka ce ai daga abu na biyu kuma ya zama kana da hankali kai ba can bane ba zori ba akwai wanda tu ne eh, ana son ka zama one ba two ba hmm. sai kuma mun gane ku ai oil to sai kuma ya zama mutum ya balaga azumi ya zama wajibi a kanka inda ya zama wajibi a kanka ba ba dole to yanzu tambaya da na so muku ɗazu na sha'afa idan yaro bai balaga ba sai ya yi azumi iya da latin mata malama ba ku za ku cikin duka ne matan nan yaro ne bai zama ƙato bai yi azumi iya da lada na'am ah, wannan wannan this is not an academic answer the answer should be academic right yawa it's a chorus answer not academic yawa wa zai ba mu amsa man min kunna daga cikin kuwa za ta ba da amsa malama ko da babur kika faɗa insha Allah za a fahimta akwai baburawa nan da su fassara mana na'am ta ce ladan zai koma wa iyayen shi razitun la wasu sun ce na'am wasu sun ce la to shi kenan question number 2 na assignment ɗinku da za ku zo mana da shi gobe idan yaro da bai balaga ba ya yi azumi yana da lada ko ba shi da lada kuma mai hujja addinin mu addini ne yar hujja ko kawai baka yi saka ka ce mun a bi kawai ne ka ha zu burhana kuma in da biyu. malamai kuma zan karɓa gobe fa insha Allah zan tambaya abu na uku kuma mutum ya zamo zai iya azumi kun ga idan mutum ya farka yana mahaukaci ko yana sume sai ya farka azumi ya waje ba a kansa zai kame sai biya bashin wannan rana idan mace tana al'ada ya zo mata za ta al'adar ta yanke cikin rana ko da da ki ai baki da sharadi mace tana al'ada jiya azumi dole ne a kanta ba dole ba ne ko tana jinin nifati jinin aihuwa dole ta yi azumi ba dole ba ne to amma dab kamun azahar ko kamun la'asar sai jini ya yanke to a nan azumi ya zama wajibi a kanta dole ta kani wannan ranar kuma sai ta biya bashi gane su? na'am gane su alhamdulillah na'am eh shi ma ya shiga cikinsu wanda ba shi da lafiya sai warke ka farka ne kana dan jin zazzabin zazzabi sai ka kafa gaskiya mai azumin nan fa in ban yi hankali ba sai dai in ji ana marar buka eh to sai ka ajiye azumi ko sai ka ajiye to can kuma kawai sai ka ji ka faga ka nan doki doki ba ka dawo lafiya kana jin ka garam kawai to anan sai ka kame kuma bara a ci gaba da cin abinci ba mm. sai ka kame za ka rama na'am ehe. da zan karanta umar baiti <laughs> na'am to sai babi na hudu wanda to insha Allah akan shi da mu tsaya shi ma baitoci biyar ne haka ne baiti tara to sai mu tsaya akan shi insha Allah babu fadli sahuri wa ta'khirihi wa ta'jil kibri malan yace babi da zai magana akan falalan sahur da kuma gaggauta sahur da kuma gaggauta buɗe baki jinki eh, jinkirta sahur jinkirta sahur kar ka yi sahur da wuri ka yi sahur late ya fi lada sai kuma buɗe baki kar ka jira masallaci lokaci ga yi malam a fara jan kabaki kada a jira na'am malam sai ya ce to annabi zai ba haka ya ce ba malam wal fitri wa sahuri fihi ma ata fablun anir rasuli nassan sabata قولا وفعلا آمرا مرغبا فلا تكن عما ارتضاه راغبا ثم الصهور صح من ليل بقي وفات بانشقاق فجر صادق وبالغروب الفطر حل فاعلمي ولا تؤخر لظهور الأنجم وسن في الإفطار أن يعجل وأخر الصهور نصا انجلا ما لن يتشي idan mun kula wayannan baitocin gaba ɗaya suna magana ne akan sahur cin abincin sahur da yin buɗe baki da kuma ladubba da yawan in ake so musulmi ya luzumta wajen yin shi malam ya ce wal fitr karya azumi yin buɗe baki wa sahur da cin abincin sahur malamai me yasa aka ce sahur sahur abincin da ake ci inda sahari yayin sahar shi ake kira sahur Allah madaukakin sarki yace wa bil ashari hum yastaghfirun a lokacin jelan dare zaka ga suna istighfari can jelan dare ne dare yana da kai yana da jela ngani jela shine karshe karshe ba Yawo. abincin da ake ci a wannan jelan daren shi ake kira sahur fihi ma dangane da al'amarin buɗe baki da sahur ata fadlan an rasuli falalan shi yazo kuma ana daga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama aka ji kuma nafsi ne sabata tabbatacce kaulan a furci annabi ya faɗa wa fi'lan annabi ya aikata amiran ya yi umarni a yi murahiban ya kwaɗaitar a yi fala takun an martabahu raghiba kar kai kuma ka zamo mai kyaman abin da annabi ya yarda ma kansa ka san akwai wanda za su ce ni wallahi sallahi fa ta ba na sakur idan har doyi sakur sun nan kana kaza kaza kaza kaza kai waye hu ayu hu ayu kar ka zamo mai kyaman abin da sunna ne mun gane ku an samu nassoshi ingantattu kauliya fa'iliya da suke tabbatar da falalan yin sahur daga cikin wayannan nusus hadisi manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam muttafaqun alaihi an Anas bin Malik yake cewa annabi ya ce tasahharu fa inna fi sahuri baraka ku yi sahur akwai albarka a cikin sahur kai ke kace ba za ka yi ba ka bar albarka ko baka bari ba daga cikin amfanukan sahur sunna ne na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam idan har kana yi karayar da sunnan annabi sallallahu alaihi wasallam kai kama da annabi yana da kyau yana da kyau a ce kana kama da annabi sallallahu alaihi wasallam cikin abubuwa cikin tafiya cikin magana cikin mu'amala cikin gudanarwa cikin kominka yana da kyau ka yi iya kokarin ka kwaikwaye shi you can't be you can't do like him 100% ba za ka iya ɗari bisa annabi sallallahu alaihi wasallam yayi ba amma ana son at least kai kaɗan kwatar malamin masu gemu da kai ne shirin ba ya kamata kuma bai eh, malam da ni da ni yake ku shi eh, da ni yake ku shi zan dawo kan kai <laughs> eh yana magana ne akan sunan ijiye gemu ya eh, sunna ne mai karfi yanzu dan gemu na guda 17 da kuke kallon nan ya kai shekara uku ba ta ba shi a hakan shi wallahi ya kai shekara uku ba ta ba shi hmm, amma kuma ga kanina nan buya abun na Allah ne ko baiwa ne baiwa ne yanzu za ka ga yara 16 17 years ma da dogon gemu a kone yaro da ya wuce aka kira sunan shi baban shi ya ce aka tara gida dan na ne wannan shi da shi ya yi mamakin yaro yadda ya tara gemu eh. to mu ma Allah ya bamu adena mana gori Allah ya bamu adena mana gori eh. <laughs> eh kuma daga ciki shi yin sahur yana ba mutum karfin jiki ka iya yin azumi a tawwake zai ba ka karfin jiki da za ka iya yin azumi a cikin tawwake ah, daga cikin ribar tahur yana kawar da mummunan hali idan mutum yana jin yunwa ba shi da kirki mun gane mun yarda idan mutum yana jin yunwa masifaffe ne malamin kana son ka san mutum yana jin yunwa ba shi da daɗin sha'ani ina jin yunwa ka tare ne wai ka tsayar da ni mu gaita ina yunwa zan je cin abinci ka tare ni wani kago mu gaita a wallahi ba zan tsaya ba wai ya yi Allah ya rufa mana asiri <laughs> hmm? kuma kin yin sahur matsalansa saba ma ahlus sunna ne ahlus sunna wal jamaa dukkaninsu suna yin sahur ahlus sunna wal jamaa dukkaninsu suna yin sahur haka zalika akwai daga cikin riba na sahur masu yin sahur suna iya zama su yi ambaton Allah bayan sun yi sahur haka ne amma malamai bari mu ja hankalin mu akan wannan gaban mun dina mun kashe shi na rantsi muku da Allah kusan kullum mun yi sahur na fito kofan gida za ka ga inda yi ake da daɗi ai wallahi za ka ga ba a zama mutum biyu ɗaɗɗe ake zama kowa za ka gaya nan nan naɗe yana baya da budurwar shi Za yi haka ne? to Allah ya gafarta mu hmm? Allah ya gafarta mu lokaci ne mai matukar mahimmanci da ake bukatan ka yi addu'a ka nemi gafaran Allah ka roƙi bukatunka daga lokacin sahur zuwa lokacin da za a tada iqaman nan yana wahala kai addu'a da ta shiga ba kai kuma a wannan lokacin kana mata kariya soyayyanki ya da kika makwallaton bayan zuciya na a ina kika kashi a cikin zuciya a ina a ina hmm? Hmm? damar ma addu'a kai wannan relationship din mu Allah ya halatta Allah ya saki zama mata ta Allah yin sallah a daura yi eh, Allahu akbar in kai ta kawai ne a daura ta zo ko ba haka bane hmm? amma ka zo sai karya kake malam ko ai ba nan ku tsoron Allah ba wallahi mana ali ba shi da dalil ba shi da 300 naira yana mata karyan kalin nan wallahi dan yinsa Allah ya gafarta mana so mu daina ɓata lokacinmu hiran da ba shi ba ko kuma kaga wallahi ni a angonmu na sha gani Allah ya gafarta mana muna yara muni amma na fi shekara sha goma sha yanzu ban yi ba ana gama cin sahur a gida da mu zo akan titi mu kafa monkey post biyu kawai a fara shafa kuma har yanzu akwai wa sun sunonin su ne a area sai an har ana magana wallahi malam mu fa area mu da mu da mun yi sahur za mu fara ball malam ne kai da kake bautun Allah malam kai da za ka yi ibada kuma sai kaga shi ne da aka ga da karfe sha ɗaya ta yi za ka gansu suna bin inuwa inuwa idon gaba ɗaya ya fito kuru-kuru da aka ga mutum ana iya tafiya ana bin shi da tiyo ana jika shi kai za ka mayar fulawa ne ana mata ruwa eh insha Allah mu zo kan shi mu zo kan shi منذ قبل ذاني ما جانا إن شاء الله دقل جتم فلالان صحور حديث حديث عيد الخضري دقم الله صلى الله عليه وسلم حديث ينا جتم مثلا لإمام أحمد بن حنبل إمام أهل السنة والجماعة الصابر عند المهنة كل مؤمنات سنة إمام أحمد ko wani malamin mu a Sheikh Ahmad Al-Jauhari hafizahullahu ta'ala ya koyar da mu musnad na Imam Ahmad ibn Hanbal gabaki ɗaya daga farko har ƙarshe hadisai dubu goma sha biyar da tsoriya gaba ɗaya an yi karatun a cikin kwana arba'in da biyar Malam Ahmad Jauhari kullum muna karatu awa hudu in an zauna ba shi, 4 hours ba yankewa za ku iya awa hudu ba break na shan ruwa ko ne abun nan fitsari in an zauna an zauna sai an yi awa hudu a tashi kwana arba'in da biyar a jere a haka muka yi musnad na Imam ahmad ibn hanbal to shine in mutum ya kira ka a waya irin wannan yanayin baka daga ba sai ya ji haushinka a lokacin da za a fitar da shi a je amar bulala suka hadu da wani ya ce marni ne abul aswad ya ce waye ban gane ka ba ya ce yanzu kai ba kasan abul aswad ba ya ce ban gane ka ba ya ce ni ne abul aswad wannan barawan ya ce an mun bulala dubu ɗari don in daina sata ban daina ba kuma na yi haƙuri don in ci gaba da sata amma ba wai lokaci ɗaya ba fa yau a mar ɗari gobe a yi hamsin da aka haɗa ya sha bulala dubu ɗari don sata amma bai tuba ba ya ce to kai imam Muhammad ko bulala miliyon da a maka don allah kai kai haƙuri ya ce mata shi ya yi haƙuri na'am a bakin zuna ji daidai hadisun hadisa idin al-khudri yake cewa annabi sallallahu alaihi wa sallam annabi ya ce as-suhuru as-sahuru cin abincin sahur akluhu barakatun cin shi albarka ne fala tad'uhu kada ku yadda ku bar yin sahur walau an yajra'a ahadukum jur'atan mimma koda gunta ɗaya na ruwa ɗayan ku zai gunta fa inna allaha wa mala'ikatahu yusalluna 'alal mutasahhirin Allah da mala'ikunsa suna addu'a ma masu sahur suna ambatan idan idan Allah ne Allah zai ce wa mala'iku wane yana sahur saboda haka ina san shi in Allah ya so ka ka cinye ko baka cinye ba kin cinye ko baki cinye ba mala'iku kuma za su dinga roƙa maka Allah ne Allahumma gfir lahu ko laha Allahumma arhamhu ko Allahumma arhamha Allah ka ji kanwa ne ko wacce Allah kama wani rahama ko kama wacce rahama ba dan komai ba saboda kayi sahur wannan abin abin bari ne kuma ko kurɗar ruwa ne ka tashi kayi aka ci za ka shiga cikin almutasahharina mun gane ku? kuma daga cikin riban yin sahur akwai sabawa yahudawa da nasara annabi sallallahu alaihi wasallam a hadisin amru aus da yake sunan tirmidhi da sahih muslim da sunan abi dawud da nasari mai kuskure ba yake cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce faslu ma baina siyamina wa siyamu ahlul kitabi bambancin tsakanin azumin mu musulmai da azumin ahlul kitab aklatu sahur cin abincin sahur bambancin mu muna sahur su ba sa yi idan kan yin sahur ka zama su ko baka zama su ba kuma ana son mu bambanta da ahlul kitabi ta kome shi yasa ni ina tare da malaman da suka ce kuskure ne sa kananan kaya ni ina da ni gaskiya ina da su saboda nasu ne a kuma yanzu ba sun yaƙe mu ba ghazul fikri yaro ba zai a tunanin mu in yaro aka kai shi makarantar da zai sa necktie yayi stocking dole zai iya karatu haka ne malam ka je ka zonda aka ga mutum ne da hula da bunjima da dangilallen wando kuma wallahi tallahi ka ga yafi wannan fahimta ya fi wannan kato mai abin nan din fahimta ana yi yana faruwa ko baya faruwa yana faruwa saboda haka dole mu gyara tunaninmu muna shi hatta shiga komai muna amfani da shi'ar islamiyya mu daina damuwa da abin da ba namu ba al'adu da ba namu ba komai ba namu ba bambancin azuminmu da bambancin azumin sun annabi sallallahu alaihi wasallam cin abincin sahur idan muka ƙi cin abincin sahur mun yi kama da su ko ba mun yi kama da su ba saboda haka sai mu ɗauke kan muna sahur ko da guntsar ruwa ne muna tashi muna yi summa sahur sahha mallai lubaqi sahur ya wajaba matukar akwai ragowan dare wa fata lokacin sahur yana wucewa bin shiqaqi fajrin sadiqi idan alfijir na gaskiya ya fito dama alfajiru fajiran alfijir iri biyu ne akwai na ƙarya akwai na gaskiya na ƙarya shi shine zaka ga mafudar rana ya ɗanyi haske haske idan ka ɗan jira sai ka ga hasken nan kuma ya dishe to wannan alfijir ne na ƙarya akwai alfijir na gaskiya alfijir na gaskiya idan har ya keto to daga nan kuma in mutum ya yi sahur ya ci abinci to ya samu matsala gane ko saboda faɗin manzala faɗin Allah maɗaukakin sarki wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyad min al khaytil aswad min al ko a cikin sabon annabi sallallahu alaihi wasallam an samu ma wanda har ya ɗauko igiya fari da baki ya kwana da shi kun yarda cewa din larabci kadai baya maida ka malami jin larabci kadai baya mai da mutum malami sahabi ne da aya ya sauko fahimtar shi an ce haibul Abiyam, minar al aswad kawai da ya tashi sai ya dauzare fari da baki ya shiga ya kwanta kawai ya sa sakata in ya bude ido in ya ga baya bambanta kawai sai ya ja ka baki kawai in ya juya ya juya in ya bude ya ga baya ganewa sai ya sake lodi kawai mutumin ka da ya bude ido sai ya ga rana buru suna ganin juna ya ce tawabarin zuwan samu annabi sallallahu alaihi wasallam an samu matsala ya ce ya rasulallah ni ayan nan ya zo ga yanda na fahimta kuma na yi aiki da fahimta na annabi ya ce bayan da ka fahimta ba ne khai'ul abyab shine alfijir sadiq khai'ul aswad shine duhun dare ana nufin idan alfijir na gaskiya ya keto dare sai ka bar azumi sai ka bar ci da sha da sha'awa to amma mu yanzu al'umman mu fa kawai da mutum ya je ya hai islam ko ya dan zauna a zaure ya dan yi dan dan durusul lughatul arabiyya awwal thani ya dan ya dan yi juzul awwal da thani na nahwu wadih shikenan kawai zai dauko hadisan annabi zai musu hawan kawara sai hadisan annabi da ayoyin qur'ani diran Yesu. kuma har yana kamfa ma yana kakkan fitowa shi malami ne ni da mala ali sati biyu baya muka ji wani kaman mu tare shi mu zani an samar fika a masallaci ya zauna yana blunders wallahi kaman mu zane har muka yi sallah muna fada akan abu. kuma irin su ne in kace su je karatu wallahi sun fi karfi shi yasa a yanzu fa zaka akwai malali ka sa ko wanda da su yi waya malam da Allah wannan hadisin me Allah yake nufi da shi me annabi yake nufi ne in ka fasara mar an jima da ka ji shi a masallaci malamai sun fassara sun ce wato ainihin abin da ake nufi da wannan hadisi Allah daukakin sarki ya kyauta wa bil ghurubil fitr halla a duk lokacin da rana ya faɗi buɗe baki ya wajaba ko ka ci komai ko baka ci ba azumi ya ƙare ka gama mun dawo kan maganan ka idan har rana ya faɗi ba ruwanka da lada ne malam jagirki kawai oh. ana faɗa ma rana ya faɗi na ruwanka da malam ka jagirki kawai malamai ko na abu da ba ku gane ba muna tare da lada nan wallahi sai sun yi nak suke fitowa su kira musu sallah wallahi sai ya gama ɗaukan seti sai ya zo Allahu akbar ta kiran sallah abokin mala ali la ha ilaha illallah <laughs> kuma mutanen mu kasan sai ya ce la ha ilada tukuna su fara ci wasu kuma da dabinon a baki suna jira yana Allah <laughs> Allah ya gafarta mana fa'alani mala ce to mu sani wala tu'akhir karka jinkirta sahur li zuhuril anjumi kace sai taurari sun keto karka jinkirta haka ‘yan shi'a suke yi kuma haka yahudawa suke tun an ce maka su waye yahudawa ku kuka faɗa ba ba nan da ne ba in akwai ɗan shi'a nan kare tare ne wadda ina da su mala ali yayi ga mala ali ɗayan ina da ali biyu ali biyu da su tare ne na'am to na samu uku hmm. Hmm. Um, karka jira su yahudawa yahudawa haka suke kuma haka ‘yan shi'a ma suke ba sa buɗe baki sai taurari sun fara bayyana a sana a hadisin abu huraira da yake cikin sunan ibn maja da abi dauda annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa la ya zalu dinu zahiran ma ajjalan nasul fitra addini ba zai gushe ba yana da ƙarfinsa matukar mutane suna yin buɗe baki da wuri rana yana faɗuwa ake bawa abinci mamaki me yasa li'annal yahuda wan nasara yu'akhirunahu saboda yahudawa da nasara suna jinkirta shi kunga yanda annabi yake so mu bambanta da su ko saboda haka ku ci gaba wai ah ni din ina da ina da karfin sai nayi sallah wallahi malam ba wani ci abinci kamun kaje wata rana muna karatu bayan la'asar da wani malaminmu Allah ya mishi rahama shau malam gambo irin malamin zauren nan ne duk su suka mai da mu abin da muka zama a yau wallahi kullum ba na mantawa da malamin nan duk gadaran da ran yi da karatu more than 60% na abin da na iya a yau wallahi shi ne shi ya koyar da ni kuma ya haɗa da malamai suka koya min karatu Allah ya gafarta mu malan gambo Allah ya mishi rahama Allah ya kai haske kabarinsa Allah ya mishi rahama tabbas a mafoni yake a bakin kwalta mutu za mu yi karatu so uku a rana mu yi da safe mu yi da yamma mu yi da daddare eh ba karatun sati-sati so ɗaya a masallaci ba three times every day kuma ba hutu in aka ce aka rawa kalla ba za ka ba su hutu alhamis da juma ba sai ce to shi mala'ikan mutuwa hutu zai ba mu ya ce yau alamus ne ba zai ɗauki rai ba kuma ikon Allah wallahi ranan ya je ziyara gombe an yi karatu an gama ya ce kanshi yana ciwo ya ɗau ƙur'ani ya fara karantawa sai aka ji ya yi shuru ashe ya tafi ne Allah ka ba mu irin wannan ƙarshe wata rana aka kawo abinci dab lokacin sallar magariba akwai na'ibin malam gambo Da yanzu haka yana nan yana koyarwa ya ci gaba da sunan malamin wanda wannan lokacin yayanmu ne sosai a shekara ya haife mu amma yayanmu ne a gidan karatu ba babanmu ba idan malam baya nan shi yake zama a kujeran malam a lokacin da aka kawo abinci malam muhammadu sai ya ce wa malam a fara cin abinci kamun a yi sallah aran ma sai ce a'a a yi sallah sai a ci abinci sai aka ajiye abinci a gefe aka fara sallah kawai sai akuya ta zo ta za ta sa baki aka yi us-us a fiya ta gita fiya <laughs> eh Allah ya gafarta malam ya yi ruku'u ya ce assalamu alaikum kai ku zo mu cabai <laughs> Allah ya gafarta malam Allah ya ji kan malam Allah ya kai haske kabarinsa eh, to matukar muna yin muna yin bude baki da wuri addininmu ba zai gushe ba yana da cikakken ƙarfinsa wa sanna fil iftari an yu'ajjila sunna da ya tambata daga manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam shine a gaggauta bude baki wa ukhira sahura nasfan jala wa akhara sahura nasfan jala ko ukhira sahura duk ya zai tafi kuma a jinkirta sahur nasoshi sun zo a bayyane annabi sallallahu alaihi wa sallam yake zaid bin sabit yake cewa yake cewa tasahabna ma rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam thumma qumna ila as yace mun yi sahur tare da annabi muka tashi muka je sallah sallallahu alaihi wasallam sai Anas ya ce sai na tambi Zaidu ya tsayin tsakanin sahur ɗinku da kiran sallah sai ya ce gwargwadon a karanta aya hamsin. ngani ko ba wai ka farka let ka je ka ka san akwai kona abu da al'umma mu suke da shi ko ba wani yayi na gani iya zaune ta nan da aka kira sallah sai ya dau abincin shi da gudu aka ce ina za ka sai ce nan sun sa a salatu can ba su sa ba <laughs> eh Allah ya kyauta mm. eh wa sanna fitrihi ala tamri idha kana wa illa al-ma'u fa khudha wa sanna fil fitridu وصلنا في الفطر الدعاء بما sura biyu طيب وقد نهى النبي عن الوصال كو طيب fi فطره على tamri. ya tabbata sunna ne annabi sallallahu alaihi wasallam yayi bude baki da dabino kuma an fi son kai da rabu danyen dabino idan ya gagara sai ai da busasshen dabino idan ya gagara idza kana idan ya tabbin aka samu wa illa idan aka rasa alma'u bahurun a samu ruwa a sha shi ma yana da tsarki faku ba sai a ɗauki wannan malamai mun gane ana son yin buɗe baki da mai ɗanyen dabino idan mun rasa ɗanyen dabino sai mu yi da inabi busasshen dabino idan mun rasa busasshen dabino sai mu sha ruwa fahimto mu ƙwayar na fiɓirin du'a kuma an sunanta yin addu'a yayin buɗe baki malamai hadisi ya tabbata daga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam abinda gayu suke cewa correct ko ko clean sheet ko correct slit ne ko clean sheet insha Allah ba a dawo da shi insha Allah ba a dawo da shi eh malamai sun yi magana wasu sun ce kamun nan wasu bayan nan to ni saboda haka ni in tsira duka biyu nake wallahi kamun in sha zan zuba bayan na sha in kuma zubawa kaga koma wanne ne dai na ci ko ba haka bane eh koma wanne ne na ci hmm. Hmm. mun gane ko annabi sallallahu alaihi wa sallam idda'watu sa'imi fihi la turad saboda addu'an mai azumi a wannan lokaci ba a maida masa annabi sallallahu alaihi wa sallam a hadisin abu huraira wanda yake cikin jami'a tirmidhi yake cewa annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ce salasatul la turaddu da'watuhum mutum uku in sun yi addu'a ya shiga ba a mayarwa nawaye al-imamu al-adil shugaba mai adalci as-sa'imu da mai azumi hatta yafdu har zuwa lokacin da zai bude baki to da wannan malamai suka ce daga sahur dinka ka fara azumi har zuwa lokacin shan ruwa lokacin karban addu'a ne sai kuma wada'atul mazlum sai kuma addu'an wanda aka zalunta shi wannan ba ma shamaki tsakanin shi da Allah daga shi sai Allah suke magana Allah ka sa kar mu zalunci wani ya mana addu'a Allah wa annan muka zalunta ba su sani ba ko ba mu sani ba ya Allah ka gafarta mana su kuma ka maida musu ka ba su ladan wannan zaluntan su da muka yi Allah mu kuma ka Allah ka ma kare mu kar mu zalunci kowa wanda ya zalunce mu kuma Allah ka ba mu zuciyan yafe masa dan mai karfi shi yake yafiya Allah ka ba mu ikon yafewa وقد نهى النبي عن الوصال أي صوم الأيام مع معي أي صوم الأيام مع الليالي مع فيله له لا للحرمة ذا النهي لكن رحمة للأمة وقد نهى النبي النبي صلى الله عليه وسلم يا يهني عن الوصال شين يين شجي متون yayi أظني bai yi buɗe كوانا bai kwana تاشد أظني أنا bai annabi ya hana ai saumul ayyamu ma'al layali ka jera azumin yini da dare annabi ya hana wannan ma'ati duk da shi annabi yayi lalil urmati ba wai ya ce haram bane ayi wannan hani zannahi wannan hani ba wai haramci bane lakin rahmatan bil ummati sai dai don tausayi da annabi sallallahu alaihi wasallam yake ji na wannan al'umma wa ma arsalnaka إلا رحمة للعالمين لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم بالمؤمنين رؤوف رحيم ينادى ما تكر توسي كمسلمين الوصال akwai hadisin abi sa'id al-khudri da yake sahih bukhari yake cewa la tuwasilu kar ku yi wisali wa iyyak wa ayyukum arada an yusila falyusil ila sahari duk wanda yake so yayi wisali yayi wisali zuwa asuba to amma faɗa muku gaskiya idan har rana ta faɗi ko ka sha ruwa ko baka sha ruwa ba azumin ka ya kare kun gane ko akwai maganganu da malamai suka yi akan wisali insha Allah idan mun zo mu gobe da yardan Allah maɗaukakin sarki sai mu taɓa maganganun malamai sai kuma mu ƙarasar da abin da ya In sha Allah gobe za mu zauna ne ƙarfe takwas za mu zo don Allah mu yi ƙoƙari mu ga mun zo akan lokaci yau saboda sanitation mu kai latti in Allah yarda ƙarfe takwas za mu zo jinkiri da za mu iya yi na minti goma ne ƙarfe takwas da minti goma wallahi ko ba kowa za mu fara za mu fara wa aljanu da suke nan don sha Allah akwai aljanu da suka zo karatun nan amma sai dai su ba su biya kudin karatu ba ku <laughs> eh eh wallahi ko ba kwanan insha Allah za mu fara in mun yi kokari jinkiri takwas da minti goma islamic time ba african time ba Allah madaukakin sarki ya muku albarka Allah ya muku albarka daidai da muka faɗa Allah ya samu yi tarayya a cikin lada kuskure kuma ko tuntuɓen harshe muna roƙon Allah madaukakin sarki ya gafarta mana سبحانك اللهم ربنا ربنا وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم